بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata ina jin hudu ne ko ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1435 uku ne uku ko hijirar manzan Allah salasalam daga maka zuwa madina wanda shine ya dace da biyu ga wata hudu ga wata hudu ga watan daya shekara ta dubu biyu da goma sha hudu lissafin ya albashi za mu tashi ina ne gazotu ba ne za ne ko mun yi na'am subhanallah ba mu zo nan ba tsayi labas Sau muna ci magana akan gazotul khandaq ko yakin gwalalo ثم إن الله عز وجل وله الحمد صنع أمرا من عنده خذل به العدو وهزم جموعهم وفل حدهم وكان مما هيأ من ذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسعود بن عامر رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أسلمت فمرني بما شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت رجل واحد فاخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدع الله madaukin sarki mai girma دبوايا godiya tabbata gare shi ya ya yi wani al'amari daga gare shi shine sana'a amran min indi wanda ya tabar da abokanan gaba shi ne khazala bil ado ya karya taron su ya karar da ko ya dasar da kaifinsu. yana da cikin abin da Allah ya shirya wani mutum daga kabilar zatfan sunansa nu'aym ibn mas'ud ibn amir Allah iya yarda shi wannan mutumin shi nu'aim ibn mas'ud shi ne zo gurin manzan Allah yake cewa ya manzan Allah inni qad aslamtu a cikin wannan yanayi da ake ciki kawai sai zo ya ce manzan Allah ya musulunta ya ce ya manzan Allah na musulunta ka umarce ni da duk abin da kake so ne maka manzo Allah yake cewa to ai kai mutum ne kwaya daya ba taron jama'a ne da yawa ba Kama ka je ka taɓar mana da abokanan gaba ma na kai musu wata dabara da zaka kautar da tunaninsu da kanmu ko kuma ka wato ka yaudare su don yaƙi ya halatta a yaudara shi yasa manzo Allah ce innamal harbu khuda ai yaƙi dan yaudara ne to ake kashe juna ma ballantana yaudara to ka je kai dabara wato shi din daga cikin kafaran yake sai ya zo gurin Manzala ya ce kai shi fa ma musulunci a cewa wannan yanayi da ake ciki to yanzu tun da ka musulunta kuma su abokananka ba su san cewa ka musulunta ba to zo kai mana aiki ko ba ka bane zo kai mana aiki sai ka koma cikin su ka je kai mana wani aiki kamar kana cikin sun da ba san ka musulunta ba mun kuma za mu ɓoye ba za mu bayyana ka musulunta ba ka je ka taɓar mana duk wanda ga dama a cikin mutum dubu goma kai kokari ko da mutum dubu biyu dubu uku ka dan kautar mana ai ka taimaka mana fa zahaba min fawrihi zalika ila bani quraiza wa kana ashiran lahum fil jahiliyya فدخل عليهم وهم لا يعلمون بإسلامه فقال يا بني قريظة